hajiya sumayya wato tun ba yanzu ke son mu dan samu lokaci <clears throat> mu tattauna muhimmin magana Allah bai katarta ba kuma sai yau dama tuntuna kana da magana da kake so mu tattauna da kai amma tsawon kwana biyu ko waya wato abin da ya faru sumayya na dan shiga wani rudani kwana biyu sai kike kika ji ni tsit to shikenan ba wannan ba ya maganar mu a magatan ainihin dauki alkawari alayhi salam ya sa a baya magana ya kuma tashi ta ina tabbatar miki abu yana nan magana a wurin za a yi shi fata na dai ke ce za ki rike abin a zuciyarki in har kin amince an gama amma fa magana auren nan bana so ya dauki lokaci ba wanda wata lokaci ba wani lokaci ba wani bata lokaci to shi kenan mm. ina maganar da muka yi da kai maganar abin da nace zan baki to ake san komai na baka tasiri ko ba gaskiya ba shiga mota intaka intaka ya hayya kai yin yau gidan nan ya zama mun katon kaɗaita bai yi ba wallahi tallahi kaɗaitan nan bai yi ba ka zauna shiru sai ka ce wani abin nan bari dai kawai wannan yaron ba da ya zama tsoron kansa ba da ya shigo sai ce dan saya min ɗan rediyo hakan nan Fadin ba bai saya ba zan Assalamu alaikum. Ah, na'am baba. Sannan zuwa. sannu ku. Da ake ta Wallahi kuwa bismillahir rahmanir rahim. Sannu ku. Sannu. Yawa sannu ku. Yawa. Sannu. Ina ina lafiya Ina gajiya. Kuna nan kalam. Madalla. Mama? Mm. A ina abokina nake karanta miki na makaranta. Eh. To gaskiya na ɓoye miki ne. To. Budurwa ta ce take taimaka mishi ne kawo ta ta gaishe ki. Abu da yanzu wannan ce take taimaka maka? Wallahi ta ce mama. Komai na makaranta nan ne. Allah sarki sannu yan nan. Wallahi ta ce. An ah, fa gode Allah shi albarka. Mun gode mun gode kin ji? Kai kai kai kai kai. Madalla. Ina cewa zan kawo ta zan kawo ta. Mm. Ashe ashe kana cewa zaka aboki waye na taimakawa ka za ka zaka zaka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ah. Ya kai. Ya ya shigo. Wonderful. Wannan yarinyar ke? ce, dama kin sanin gidan? Mm, Sa'idu ne kawo ta. Budurwarsa ce ai. Budurwa? Sa'idu. Wallahi yarinya kirki. Wai ya kawo ta a matsayin budurwarsa? Eh. To da sake mama. Me yasa? Yawwa. Mu muka san waje muke fita muke gwagwarmaya. Eh. muke gwagwarmaya eh. tun tun akwai lockdown har aka dauke lockdown din ma eh. kin fahimta kuma ma eh. mu muka san jama'a da suke shigowa lokacin da aka lockdown muka san jama'a da kuma suke shigowa bayan dage lockdown to wannan munafikan yarinya ba za ba ta dangi dangi ba to ban gane ba me ya dalili ko gumama ce gumama barauniya ce la ha ha illa wannan ba za ba za mu yi ta shiga dangi ta bata mana dangi ba kai kai hukuci ne kai mu hukuta mu ne ni maman na son ta gaskiya eh ba ka kaga babu kwanciyar mutunci idan baka tashi bai dan ba dauki wani abin da faskara maka ba wallahi tallahi ka fita ni ka bani guri wallahi da saki wallahi tallahi ai baka sani ba ma idan ba za ka ka je ka nema masa wannan auren wannan yarinya ba ni da kaina zan je gidan iyayen a bani ida kuma ya aure ta mu ga bakin cikin da za ka yi ma wai mace mata zo neman aure mu ne mu ne da iyayen su mu ne za mu je mu kai to dangin mahaifinka sai in tura su su je kai da ka tashi ka je ka aure ka wa ka ga gaya ka ga gaya mana kana fuska sai ka ce karas ina zuwa wallahi tallahi mm, mm, ni fa mijina ne kin mana ni ne ga mu ta mu wani kin in ya ci gaba ne idan ka fita guri ba za ka je ba in ci wai na sun ne su ya bi da shi dan ciki baki a duniya mutum ba zai kamfari ba hakuri kin ji? Ki ji mama, nan bai je auren sa ba wanda ya kai ba, ba labari ba komai. Ba sai da naje na ga ada fuska kamar karas ba? Ya ce ko ko da ita wai wai tana ta miji na ne miji na ne. Mama ka ji wai wai wai wai ba zai yi ba. Dan da rabu da shi. Ba ba mama. Ya albarka ki hakuri kin ji? Ba komai mun. Haka ike. Wallahi ya ike. Mu kanmu nan hakuri muke yi da shi.